من ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta tabbata ga Allah. ubangijin talibai mai komai da cikakken iko ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha hudu ga watan jimadal akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 daidai da 17 ga watan janairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda ke nan ba tara. yakubu avenue daura daga ladima road angwari jihar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na goma sha bakwai a nawa bugun a ƙarƙashin bayanin da malam ya koro mana na hadisi wanda Imamul bukhari da muslim da imam abu dawud da imam nasa'i da ibn majah da imam al da kuma abu dawud al-tayalisi da imam ahmad suka rawaito a cikin littafansu daga abu huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta wa sahabbai rasuwar annajashiyu ashamata wato na sarkin habasha mutuwarsa wanda dalilin haka aka samu sunnar salatul ghaib sallar mutumin da baya nan a halarci a yi wa wato gawarsa sallah liman zai zo yi sallah amma ba gawa a gaban liman za a sanarwa mutane wane ya rasu yana wata ƙasa ko wani wuri wanda kwata-kwata ba musulmi a wurin ko kuma an samu kansa a wani wuri to wannan kan da aka samu kaga wannan tabbas ya mutu kenan ko Haka samu kan mutum Ta san wannan confirm ya rasu to wannan kan ba za a zo da shi gaban liman a ce za a mace sallah ba gane daga nan za a je a binne wannan kan sannan liman yayi sallar eh, salatul ghaib wana da muka ga kansa confirm ya rasu dan yanko kai ne Allah shi ya fi sani dabba ce Allah shi ya fi sani amma dai mun tabbata wane ya mutu to yanzu me za a masa salatul ghaib sai ya ce za a yi wa wani sallah mutane sai su haɗa a yi masa sallah to mun koro bayani da malam ya koro akan hadisan yana mai da mu asalin wato ya ɗauko hadisan nan da baki ɗayansu sai lokaci mana halinsa a makon da ya gabata a daidai majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na 69 za mu tashi akan kara ta shida malam yake cewa thumma rawahu at-tirmidhi wannan hadisi imamu tirmidhi ma ya rawaito sa ibn majah haka Imam ibn majah an abdullahi bin umar shi kuma ruwayar daga abdullahi dan umar dan khattab مثل حديث أبي هريرة al-mukhtasar inda tirmidhi tankwacin hadisin abu huraira wanda imamu tirmidhi ya ambace a jami'insa a takaice an gane wa isnaduhu sahihun aidan halin yace isnadin wannan hadisi shi ma ingantacce ne thumma akhrajahu ahmad imamu ahmad sannan shi ma ya fitar da hadisin a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na sittin. haka kuma zuwa 263 an jarir bin abdullahi al-bajali daga jarir bin abdullahi al-bajali marfu'an shi ma ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bi lafzi bi lafazin inna akhakum najashiyya lallai dan uwanku najashi sarkin habashi kenan kadimata ya mutu fastaghfiru lahu ku roƙa masa gafara wannan akwai fikon da ya kamata mu gane a wannan gabar shin a duniya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wani addu'a ana buƙatar nabinsa ana buƙatar wani addu'a wani kuma to amma da yake sha'ani na addu'a ibada ce an gane ibada ce kuma ibada wani baya ɗauke mu ne wani shi sa malaman tauhidi suka ce al fil ibada al-hadar wa tawaqquf asali tushe na ibada a katsantsan da kamewa ba za ka yi ba sai abin da Allah ne ya ce ko manzansa in manzo Allah ya ma mutum addu'a ai ba bukatan wani kuma amma da yake al'amari na ibada a wajen roƙawa mamaci gafarar Allah ibada ce sai Allah ce fastaghfiru lahu ku kan da nake yau magana ku roƙa masa gafarar Allah waye sanar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi addu'a za a bukaci nasu amma da yake al'amari ne na ibada Allah ya bautar da mu akan yin haka kowa ne zai kuma wannan saboda yawanci mutane musamman yan bid'a suka fatar da mutane a ce ai Allah ka ya san baki mai tsarki kuma bakin da za a karɓa saboda haka shi yasa a kar makallahu zai addu'a mutane na cewa amin amin sannan ga annabi Musa kai da shi da annabi Haruna suna yin addu'a mutane na cewa amin amin Allah kuma ya ce kad ujibat kuma.' saboda haka ai gashi nan sai kaga sai a sa maka shubaha. idan wani ya jefa maka wannan shubhar sai ka ce wannan shar'u man qablana ne laysa shar'un lana idza khalafa shari'atuna an gane in ya saba shari'ar mu ai ba shari'ar mu bane in ka ce wannan to me yasa me yasa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam babansa da mamansa da ƴan uwansa guda goma suka yi masa sujjada wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada kaga wannan shar'u man qablana ne ko su sun yi rayuwa gabanin mu amma a shari'ar mu haramun ne kai wani. an gano wannan ba isnaduhu hasanun mana yace isnadun wannan hadisi kyakkyawa ne hasan ne qultu imamu nasiruddin albani Allah ya ji kansa da rahama yace sai na ce fi hadhihi al ahadith wa'annan hadisan a cikin wa'annan hadisan da ka karanta yanzu dalilun min wujuhin akwai dalili ta fuskoki masu ɗumbin yawa la takhfa ala annan najashiya ashamata kana musulman. bai ɓoyu ba cewa lallai najashi sabbin habasha wanda sunansa ashamata kana musulman da ta musulmi ne an gane shi musulmi ne bima'ana ya musulunta wa ayyudu zanika annahu ja'a an-nass as ya ce yace abinda ke karfafa wannan magana tawa nassi ne karara yazo anhu daga gare shi shi na jashin karan kansa bi tasdiqihi bi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam saboda ya gaskata annabta ta manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم فقال شي نجاشي بكن سيتي radiyallahu anhu shi abu musa al'ash'ari sai ya ce amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annan talika ila ardin najashi manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya umarce mu mu tafi garin najashi ina ne garin najashi habasha fa zakara al sai abu musa al-ash'ari ya ambaci kissan tafiyar su ina habasha wa fiha a cikin wannan kissar wannan jumla ce i'tiradiyya an gane wa qala sai abu musa al-ash'ari yace Ya ce annajashi imamu a wato annajashi ashadu ashhadu annahu rasulullah ni najashi na shaida cewa lalle annabi muhammad manzo ne wani lokaci lokacin da Amurbin al'af ya jefa shubaha a kan cewa ai suna cewa annabi isa ba kowa ba ne, kaga yanzu duk da ai ya san cewa yana kan masaranci ne ko to in an ce annabi isa ba komai bane kaga zai kyamace sai ce to a tafi da su sai ce ma za ta kuluna fi isa me kuke cewa dangane da annabi isa sai karanta mai wannan ayar da ke cikin suratul zukhruf ai Allah ya ce in huwa illa abdun an'amna alaihi waj'alnahu mathalan li bani isra'il annabi isa ba kowa bane face bawa ne na Allah muka yi ni'ima a gare shi muka sanya shi abin buga misali ga banu isra'ila sai ce to inda wannan shine maganan wannan bai saba wa abin da ya zo a cikin injila akan annabi isa ba ga an tunku ko mun idan mutum baya kaunanka ko cikin ruwa ka shiga zai ce ka da kura amma yanzu wannan kana shiga ruwa zai ce wani ya da kura in ka daga kai ka kalle shi zai ce wani ya harare ni haban shi wannan kaga ya jefa wa yana so ya jefa shubha sai kuma shubhar ta zama bata samu karbuwa ba shine sai da jashi ya faɗi wannan magana ashhadu annahu rasulullah ni na jashi na shaida cewa shi annaban Allah ne wa annahu allazi bashara bihi Isa ibn Maryam kuma shine annabin nan da annabi Isa dan Maryam yayi bishara kansa walaula ma ana fihi min al-mulki ba dan da ni na dashi al-ashamata nake kansa na mulki ba la ataituhu hatta ahmilana alayhi da zan zo wurinsa in da rike masa takalma ina neman tabarruki ko rike wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takalmi ma gata ne ina fata an gane to saboda haka ba dan sarauta ta ba da ni ma na tafi madina na zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina rike masa takalmansa in girmama shi kage nuna darajar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi alaci akhrajahu abu daud imamu abu daud ya fitar da shi a cikin sunan isa wal baihaqi imamu al baihaqi بإسناد صحيح بإسناد إنجتتشي كما قال البيهقي كما يندشي كرن كنس إمام البيهقي فيما نقله العراقي كم بيانا دا الحافظ العراقي ينقل تودة في تخريج الإحياء كم للتابنسا تخريج الإحياء مجلد نبيو شافنا قريبيو وله شاهد من حديث ابن mas'udin yace hadisin nan yana da shahid da ya ƙara ƙarfafa shi daga hadisin Abdullahi dan Mas'udin akhrajahu at-Tayalisi Imam Abu Dawud at-Tayalisi shi ya fitar shi a cikin musnadin sa hadisi namba ta 346 walahu shawahidun ukhra fi musnad Ahmad yace har ila yau wannan hadisin yana da wa'ansu shawahid daban wanda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in haka kuma ya zo a shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu kaga wannan bayani kaga ya nuna Najashi shi ne musulmi ne an gane har ma yake cewa lokacin da najashi ya ji sai ya fashe da kuka har da shi da wato reverend fathers ɗin da suke tare da shi a fadansa dukansu suka fashe da kuka hatta ballalu li'ahum har sai da suka ji gemun su kuka sai nuna su ma suna da me suna tare me gemu ibada ce ko annabawa wannan sufa ce ta annabawa annabi haruna ma ko annabi musa ya rike mai gashin goshinsa da me gemunsa ko la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si kaga sai nuna wannan sufa ce ta mutanen kirki an gane amma mutum ya dinga kankarewa kaman kaman tafin hannu kaga wannan ba daidai bane ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai ba wanda yake aikin force ba ina fata an gane a musulunci haramun da ake ka kai ai haramun wannan shine kaida Allah ya samu dace Allah kuma ya shirya da mu malam sai ya ci gaba da cewa wa'lam anna hadha alladhi zakarnahu min as-salati 'ala al-ghaib Imam Nasir bin Albani ce ku sani ya kai dan uwa wannan bayanin da muka ambace shi an gane min as-salati 'ala al-ghaib na sallah da mutumin da baya halacce ga wanda ba ta halacce a gabanka yi masa sallah huwa alladhi la yahtamilu al-hadithu ghayrahu shine hukuncin da hadisin baya daukan wani hukunci in ba shi ba an gane wali haza ce dalilin wannan sabaqana ila ikhtiyarihi sullatun min muhaqqiqi al wato sullatun wasu tawaga min muhaƙiƙi al daga cikin masu tace ilimi na kowace mazhaba suka gabace mu zuwa ga zaɓin wannan hukuncin. Ilaika khulafatan min kalam ibn al-qayyim rahimahullah yace tuga taƙaitaccen bayani da imamu ibn qayyim al-jawziya ya faɗi fi hada sadad akan wannan qala fi zad al-mi'ad ibn qayyim ya fi a cikin zad al-mi'ad fi hadi khair al-ibad littafin da yayi ta lokacin da ya fito daga makarantar babansa jawziya a iraq zai tafi makka zai aikin hajji to zaman nan da zai a kan rakumi ya gadon kada ya ɓata lokaci shine dinga rubutu shine rubuta wannan littafin zadin bi'ad fi hadi khairul ibad kafin ya kai saudiya mujalladi shida ina fata an gane saboda su ilimin sa a zuciya yake kamar da imamu shafi'i yake cewa al-ilmu huwa alladhi dakhala ma'aka al-hammam ilimi shine wanda ya raka ka zuwa zuwa bayi ina fata an gane ba wai ka ce a ah, Eh, bari ina da littafin ina ba da a'a su suna yawo da shi ne an haddace shi a zukatansu fi su ladina fil ilm saboda haka sun haddace shi ne saboda haka abubuwan za ka yi ta duk wa'annan littattafan da kake ji wa'annan duk da ka fi kai sai ibn taymiya da kake ji duk karatun nan da kake ji nasa ka ne ba wai akwai kwamfuta bane yayi copy paste yayi copy yayi paste babu shi duk a kwakwalwa ne kawai ake zararo ilimin ina fata an gane da wa'annan da kake ta ji littattafan nan da ake karanta to duka ka ne suka rubuta saboda abu ne wanda suka haddace shi a zuciya an gane shi da sai yake cewa a cikin wannan littafi ولم yakun min hadihi sallallahu alaihi عليه bai daga cikin shiryarsa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa bi ma'ana manzan Allah wa sunnatihi da kuma sunnansa as-salatu ala kulli mayyitin za'ibin yin sallah akan kowane matacce da baya nan faqad mata khalqun kathirun min al-muslimin wa hum ghayyabun yace da yawa daga cikin halittu na musulmi sun rasu ba sa nan falam yusalli alaihim amma maza Allah bai sallah ba wa sahha anhu annahu salla ala an-najashi salatuhu ala al-mayyit ya in dan ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi salla kan najashi sallar sa ta mataki, bi ma'ana in mutun ya mutu sallar gawa fa khulifa fi dhalika ala thalathati turuqin daga nan fa sai malaman fikihu na musulunci suka samu tsabani akan hanyoyi guda uku akan wannan matsalar na farko anna hadha tashri'un wa sunnatun lil ummati as-salatu ala kulli ghaibin magana farko suka ce wannan shari'a ce na sunna ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa duk gawar da ba ta halarci kuma ta mutu a inda babu musulmi yi mata sallah wato gawar da mata wannan fahimtar wane ne malam ya ce wa haza qaulu shafi'i wa ahmada wannan shine fahimtar Imamu shafi'i da Imamu ahmad bin hamad cewa ne duk mutumin da ya mutu a wani wuri ba a mai sallah ba kuma wani ba musulmai bane za a mai sallah a inda musulmai suke wannan shari'a ne bai keɓanta hawa ne da wani ba an gane magana ta biyu wa kala abu hanifa wa malikun imamu abu hanifa da imam malik al-asbahi su biyu sai suka ce haza khasun bihi su sai suka fahimci matsalar akan cewa ya ke ne ga najashi kai kilo walaysa zalika li ghairihi baya halatta a yi ma waninsa kaga malikiya ke an gane su a wurin su duk wanda ya mutu ba za a mai sallah ba ko da ya mutu a wani wurin da babu wanda ya mai sallah ba za a masa ba wannan salatul ghaib ya inganta ne akan najashi kai kaji su fahimta su kuma duka cikin fatin daga cikin wannan hadisin ne an gane sai magana ta uku wa qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya shi kuma sai yace yasa ibn qayyim ya kawo wannan malamin sa ne an gane malamin sa ne malamin sa ne ibn Taimiyya. wanda ibn qayyim ya tasiranta ne malamin sa ibn taymiya dukkan su sun sha wahala an ji matsalan amma bai kai malamin shan wahala ba shi ibn qayyim kai malamin sa ibnu taymiya ba dan a firijin ya rasu kuma ji matsalan kama shafi saboda adawar da malaman zamanin su suke nuna masa dan a zamanin sa duniya ba ta ganin malami irin sa ba an gane shi kansa a karan kansa bai taba ganin malami irin kansa ba amma yanzu wannan akwai ranar da Ibn qayyim ya zo ya samu Ibn taymiya bayan sallan asubahi ya zauna yana aurad sai ka karam kallau har yanzu sai ce wannan Allah ke ba mu nasara akan makiya eh <laughs> wannan zaman da kake gani to da shi Allah ke ba mu nasara akan makiya bayan sallah asuba a zauna a ta wurdi har rana ta fito a yi kila raka'a biyu an ta yi addu'o'i a gaya wa Allah da wannan muke samun nasara akan makiya amince wannan ina ba ta ne ya ce da wannan Allah ke ba mu nasara a kan dukiya to ibnu taimiyya Allah ya ji kansa da rahama kuma kusan taimiyyan nan ba baban shi ba ne ba maman shi ne taimiyya. maman shi ne taimiyya malama ce ta shahara malama ce tana wa'azi to ake ce mai ibnu taimiyya, ɗan wannan matar da wa'azi kan eh. gane yawa ya shahara ne da sunan mamansa amma sunansa ahmad bin abdul halim oh, yawa ibn taymiyyah nan ya shahara ne sunan mamansa malama ce ana da'awa yace as-sawabu ibn taymiyyah yace magana mafi inganci akan wa'annan zantukan annal ghaiba in mata bi baladin lam yusalli alaihi fihi idan mutumin da gawar da ba ta halacce in ta rasu a inda ba a mata sallah ba sulli alaihi salatul ghaib wannan za a yi masa sallan gawar da ba ta halacce an gano wannan kama sallan nabi sallallahu alaihi wasallam jashi ne, annahu mata bi bainal kufari yake cewa saboda shi ibn taymiya anan in kuka rubutu za ku bi ni ko to kuskure ne baina ne bainal kuffari an gane sai ce kama sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga najashi li'annahu mata bainal kuffar an gane saboda shi najashi ya rasu tsakanin kafirai kaga ko tun da kafirai ne za su tattara ne kawai su je su abin to yanzu misali kuna masalla kuna asibiti sai ana lakana ma wani musulmi kalman shahada sai wani kafiri ya dauka yanzu confirm ya ne ya musulunta ke ko shi kuma sai aka zare ran sai ku tuki wannan gawar ta mu ce ya musulunta sai suka ce ba za su ba da gawar ba ɗan uwansu ne za su mai biki yadda suka saba mai biki sai ku ce to kai da ka san wannan dokar yanzu haƙƙi akan musulmin duniya kita su ba za su amince su bada ba da ba wai ya ɗan ja wani rayuwa ba ne har ya nisance su su gane cewa shi musulmi ne shi nan sai ka zo ka samu malamin anguwanku ko limamin anguwanku sai ka ce a wuri kaza a gabana an ɗaurawa wani musulmi kalman shahada sai dai wannan musulmin bai ɗauka ba sai aka samu wani krista ko wani bayahudi ko wani kafiri ya ɗauka kuma mun yi a ba mu gawar ɗanke ba mu haka na zo in sanar da kai shi kuwa malam na jin haka sai ceto shi kenan in an zo sallah ya ce jama'a wane ya kama mana labarin wani a wani bawan Allah ya mutu an zari amma ya yi kalmar shahada sun yi ƙoƙarin su gawar ta azzara saboda ƴan uwan sun ibadawa saboda aka yanzu musulmi ne haƙƙi ne akan mu musulmai da labarin nan iso ga mu mai masa salatul ghaib sai liman ya juya sai ci kowa zai ma wannan bawan Allah sallah wannan da ya mutu an fi an tsane cikin karatun ba sai ka je ka tada rigima kaza dole a ba mu ba za mu yi bala a in sun bada fa biha fa amma su bada ba sai a mai salatul ghaib me dalili mata bainal kuffari ko ya mutu tsakanin wa kafirai kuma sun ki bada ne gawarsa an gane wannan an fahimci wannan sakon da kyau Allah ya sa mu dace sai ibnu taymiya ya ci gaba da cewa Wa lam yusalli alayhi ko wa in sulli alayhi wannan wanda ba mai sallah ba mun karanta wannan sai ce wa in sulliya alaihi aizu mata in an mai sallah in bai mutu lam yusalli alaihi salatul ghaib ba za a masa sallan ba wadda ta halatta ba salatul ghaib ba ya halatta ga amsan wanda suke cewa wani ya mutu ba za a zuwa mai sallah kaga wannan ba daidai bane kamar yadda muka yi bayani ko ba a mai sallah in dai ya mutu a garin wuyi musulmai an gane shi ne malam ya ce zai fitar mana da fikihu li'annal farda saqata bi salatil A alaihi kuma ai salatin uh, jana'iz fardu kifa'i ne ko to farillan nan ta sauka akan musulmi ga baki da an samu ne adadul kafi bi sallu alaihi adadin da ake bukata sun mai sallah to me yasa ni da kai kuma zamu ce dole sai mun mai sallah ya wadatu ba a bukata yanzu misali ne a ce dan uwan ya tafi saudiya ko ya je aikin umara ko haji sai Allah ya kaddara ya ne ya rasu sai ku ce ha ah, to tunda ya mutu mu ma za mu bata lokaci kuma mun je mutu a Ka'aba waye ba so mutu a Ka'aba a mai sallah a Ka'aba ina ba ta an gane waye ba so ya mutu a Makka waye ba so ya mutu a Madina muna fata muna so mu mutu a Madina ina ba ta gane saboda daga cikin kwalalan madina duk mutumin da mutu a madina Allah ce ni zan cece shi a gaban Allah Allah ka kai mu garin manzo ka kashe mu a madina a ba ruwan mu da shi Musa karatu kada ne mu wannan sufi ne yawa Allah ka shirya da mu malam ya ci gaba da cewa والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي صلاة الغائب ني جنجاشي وما هكذا يبري وفعله وتركه سنة aikin da manzo Allah yi dabarinsa duka sunna ina ba ta gani saboda haka za a yi masa sai ce wa haza lahu mawdi'un wannan yana da wato mazauninsa wallahu a'lam ibnu taymiya yace Allah shine fi sani wal aqwalu thalathatun fi mazhab ahmad zan ci kukan nan guda uku suna nan a cikin wato mazhabin imam ahmad wa asahuha hadha tafsir malai yace amma magana mafi inganci a cikin duka wannan shine wannan tafsilin da ibnu taymiya yayi in an mai sallah inda ke ma bukatun kowa mai sallah in ba a mai ba to za a mai an gani kada wani zai ce ai wani ya mutu babban mutum ne ya kamata a a sai mu ce Allah ya ji kansa addu'an da zamu yi masa kenan amma mu ce zamu yi masa ba zamu yi ba wannan kuma shine daidai an gani mu a malikiyar mu ko an ce ba a yi to in ka ji wani malami ya ce me yasa aka yi wannan salatul ghaib wannan ba daidai bane to yana nufin amalikiya amma ba wai ba daidai ba ne a shari'a ko amalikiya ba haka wani ba a amma a sunna ana yi to wanda za a bi sunna ko me dalili wa ma'ata kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kaga ɗaya kenan na biyu imamu malik da kansa ya ce kullum uka min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadal al-qabr kowane mutum a duniya in yi magana za a iya karɓa kuma in yi magana za a iya kin karɓan magana Ke ce mai illa sahiba hadal al-qabr sai ma'abuci wannan kabarin a ashara ila kabari rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai nuni zuwa kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan maganar manzan Allah ne kada in ya faɗi dole a bi kada mu manta mun karanta hadisi amin janin abdullahi bin amur bin al'as babansa ya tambaye shi ya kake sallah ko saboda ma a ta shi ta kawo ƙara kullum saukan ƙur'ani ke kullum ko kuma da rana azumi jira ne ya mullaili tun daga isha'i har asuba abai ya ce ya ba zan ba an gane ya ba zan ba sai kai shi kara wajen wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira shi an ka ya kake sallah yace yana da bai isha in ya shiga sai asuba kuma saboda akwai kuruci a kasan saurayi akwai hamasa sai ce ya kake sauke qur'ani yace duk dare in ya dauka daga bakar hamminal jinnati wan nasi ba mai kake yace azumi sai man zala nuna mai ba daidai bane ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi kaga anan an sai tashi shi ko kowa in yi faɗi magana za a iya karɓa kuma za a iya ajiye masa bandawa banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne idan ya faɗi magana ko ki ko kaso dole ka bi an gane haka yin wannan shine daidai malam ya ci gaba da cewa qultu imam nasiruddin albani yace sai na ce to yanzu dai an warware mana ishkalan magana cewa a malikiya ba a yin salatul ghaib da kasu ba ko saboda sunna ce tawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya ce wa ma ataqumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu فانتهوا كو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما أمرتكم an شيء fa'atu minhu mastata'tum saboda nusus suna nan da yawa daga Allah da manzansa wanda ke nuna cewa in manzan Allah ya zo da abu dole mu karba an gane za mu ce a'a kaza ba za mu ce a'a kaza ba dole mu bi maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine sunna idan an samu inda aka yi wa sallah a wato kawa sallah to shikenan amma in ba a samu ba to mu ya zama wajibi akan mu mu musulmai gaba kiya mu wa wannan bawar sallah in muka yi sabawa saba wa Allah yanzu kamar misali wanda na kawo mana misali kafirin da ya musulunta da kalmar shahada ya cika ko har yanzu ya zama ne hakki akan musulmin Najeriya in Najeriya ma na ina Kaduna saboda a garin da ne ya mutu kenan a Kaduna ma a anguwar Rimi misali ko saboda haka duk mutanen wurin sun saba dokar Allah in suka ki mai salatul ghaib amin ji wannan kaga ku da kuka sani dole ku gaya wa ku sanar da malamai an gane saboda su san ga dokar da shari'a ta daura akai kaga ba mai sai dai mu je mu ta bada labari kaga ikon Allah ai wani ya musulunta ya dauki kuma amma ga wani musulmin sai a ta labarin amma an manta da wannan dokar da za a amfani da shi imam nasiruddin albani ya ce kurtu sai na ce wa kara haza ba'd muhaqqiqin min ash-shafi'iyya wasu daga cikin masu tace ilimi daga cikin mm, wato mazhaba ta shafi'iyya su ma sun zaɓi wannan maganar ibnu taymiya qala al-khattabi imam al-khattabi fi ma'alim as-sunan shi ma ba shafi'i ne ina fata an gane a cikin ma'alim as-sunan sharhin da yayi wa abu dawud ma nasuhu abinda nassinsa kamar haka ya ce sai nace annajashiyu rajulun muslimun najashi ke mutum ne musulmi wannan maganar Imam al-Khattabi ne kaji amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu ala nubuwwatihi ya gaskata shi akan annabtansa illa annahu kana yaktubu imanahu sai dai shi da jashi yana ɓoye imaninsa kada mutanensa su kashe shi an gane wal muslimu idza mata wajib ala na anyi an yusallu alayhi malam yace musulmi kuwa idan ya mutu ya zama wajibi akan musulmai su masa sallah illa annahu kana baina zaharanai ahli al sai dai shi najashi a lokacin yana tsakanin ma'abuta kafirci ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه shi kuwa a inda yake babu wanda zai tsayu da yi masa sallah ta gawa ta jana'iza falazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya fa'ala zalika sai ya zama wajibi ne manzo Allah yayi ne ya aiwatar saboda yanzu ya ji labarin kun gane cikin sakon shi sa na wannan misalin yanzu a kana matsayin malami aka kama labari wane ya musulunta amma 'yan uwansa sun ƙirni a gawar to yanzu wajibi ne a matsayin ka mamun ka gaya wa mamunka wani musulmi ya mutu kuma ba zai yi a masa sallah ba saboda 'yan uwansa sun ƙirni ka gawansa saboda haka yanzu ya zama wajibi akan mu mu da muka san cewa ya musulunta mu matsa ne sallah an gano wannan cikin kaga je yawan limaman mu ke ba sa yi to wannan karatu ne yazo ya kamata a gane fikin sakon amin shi wannan karatun shine sai ya ce iz huwa nabiyuhu wa waliyu? saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabin najashi kuma shine waliyin najashi an gane wa ahaqqun nasu bihi kuma shi ya fi cancanta ya kula da haƙƙin najashi akan kowa saboda mai najashi ya mutu a matsayin wa musulmi fahaza Malam malam yace wannan wallahu a'lam Allah shine yafi sani huwa sababu alladhi da'ahu ila as-salati alayhi bi zahir al-ghaib wannan shine dalilin da yasa manzon Allah ya kira ai masa sallah a bayansa ko kada gashi yana habasha can manzala shi kuma yana ina madina kaga akwai tazara mai nisa amma manzala ce a mai kalla saboda wanda shine fiqhun da ya sa Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika Jibrilu ai masa ne sallah da gane kai ma idan aka zo aka ga ma wane ya mutu matsayinka na liman wane ya mutu amma ga yanda ya mutu ya mutu a musulunci ya kai ka san musulmi ne an latsana ma wani kalmar shahada shi kuma ya ɗauka. haka yanzu ya mutu a matsayin wa musulmi kuma mun yi kokari a wajen yan uwansa dan su ba mu gawan sun hana kai liman kana jin haka sai ka ce to jama'a ana ira da sallan azhar ne ko la'asar ko asbahi sai ka ce to labari ya iso gare mu akwai wani bawan Allah jiya da daddare a asibiti kaza ana lakana mu wani musulmi kalmar shahada amma wannan shi bai ɗauka ba amma musulmin bai ɗauka ba cikin wancan bawan Allah duka ya ɗauka kuma su wani sun yi ƙoƙari a ni gawansa aka hana ‘yan uwan suka ce su ba ruwansu ba su san da wannan ba gawan ɗan'uwansu ne kuma su za su je su yi abin da saboda aka za mu yi wa wannan mutumin sallah da za Allah ya san niyyar ku ko kuma Allah ya san wa kuke yi wa me sallar gawa shi kenan sai a mai salatul ga'i a gane wannan tiktok an gane wannan sakon ina fata an warware mana wannan shubha shi malam sai ya ce Ku ala hadha to a bisa wannan bayanin da ka gama ji yanzu idza mata almuslimu bi baladin min idan musulmi ya mutu a gari daga cikin garurruka na musulmi wanda ba musulmi ma ba wa qad qada haqqahu fi salati alayhi alhali an riga an masa sallah na haƙƙin yi wa musulmi kuma musulmi yake da shi akan nan wansa musulmi fa innahu la yusalli alayhi man kana fi baladin akhar ghaiban anhu an gane sakon to ba wanda zai mai sallah a wani gari na daban cewa za a mai salatul ghaib za a yi ba an gane wannan ba in alima annahu lam yusalla lam yusalli alaihi malam idan aka gane cewa ba a masa sallah ba li'a'iqin aw mani'in aw saboda wani tasdaro ko wani dalili da ke hanawa ko wani uzuri ya sa ba a mai sallah a inda mutu ba kana sunnatu kaji sunna ce an yi salli alaihi a masa sallah wala ya turuku zalika li masafa ba za a bar wannan ba saboda nisan tazarar da ke tsakanin inda gawar take da inda ku kuke rayuwa kana jashi yana habashe ne ko manzala kuma yana ina ina madina akwai tazara ko babu amma an mai sallah ko ba mai ba an mai an gane wannan fikiyu an gane wannan kumanan sai ce fa'iza sallu alaihi idan suka mai sallah istaqbalul qibla in za a masa sallah sai a fuskanci al'ibla wa lam yatawajjahu ila baladin mayyid in kana fi ghairi jihati alqibla ba za a ce to tunda ya mutu a gane misali ko saboda haka gane tana kallon ina ne sai a ce tana kallon hagu saboda haka bari a kalli hagu a mai sallah ce a'a in garin ba a kallon alƙibla a ce to bari a kalli garin sai a mai sallah a'a za a kalli ina ne alƙibla an gane وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب wasu daga cikin malamai sun akan karhanci a yi wa mamaci wanda baya halacci a wuri sallah ta wanda baya nan shine salatul ghaib wannan shine malikiya ko da imam malik dawa da abu hanifa su ne suka tafi a wannan fiqh an gane shine sai malam ce wa za'amu anna an sallallahu alaihi wasallam su sun ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana makhsusan bi hada al-fi'l shine yake da wannan aikin wannan fikin imam malik ne da abu hanifa iz kana fi hukumin mushahad bin najashi wai yana kan hukuncin abinda aka shaida akan mutuwan najashi man Allah yi lima ruwiya fi ba'd al-akhbar ki saboda abinda aka rawaito a wa'ansu hadisai annahu qad suwiyat lahu a'lamul ab wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an jawo mai kasa an tattaro masa hatta kana yubsiru makanahu wai manzo Allah yana ganin inda najashi yake shi yasa ya kalli wajen yayi sallah kaji wannan kaga kwata kwata ya saba an gane wai an tattaro manzo Allah kasan ne aka duro ta aka jawo ta aka jawo ta aka jawo ta saboda haka manzo Allah bai tashi an jero wannan najashi ne aka sa shi daidai al-qibla wannan maganar ya zo a cikin al-majmu' bi muhazzab na Imam nawawi anna hadha al min khayalat ko wannan fa labarin da aka ce wato yana da cikin shaɗi faɗi kawai tunani ne ثم ذكر حديث العلاء بن زيد زيدلة في الطي الأرض للنبي sallallahu alaihi عليه وسلم an jawo. sa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an nan masa shi an gane sai ce hatta zaba fa salla ala muawiya fi tabuka bai har ya tafi yayi wa muawiya salla a tabuka wa qala innahu hadithun da'ifun sai ya ce wannan hadisi ne mai rauni ba afahu al-huffaz malaman hadisi sun ce hadisi ne mai rauni minhum al-bukhari wal bayhaqi daga cikin malaman da suka ce hadisin da inganta ba akwai imamu buhari akwai kuma imamu al-baihaqi an gane wa hadha ta'wilun fasidun yace wannan tawili ne gurbatacce inji wato imamu al-khattabi ana ji sai yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala shay'an min af'ali shari'a saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa idan ya aiwatar da wani aiki daga cikin aikace-aikacen shari'a kana alaina mutaba'atuhu wal ittisa'u bihi to ya zama wajibi akan mu mu bi shi saboda kufan na da faci wat takhsisu la yu'lam illa bi dalilin kebanta dalili kan cewa manzala ne kadai ba a san shi ba sai in an samu dalili manzala ne kadai aka kebanta wa wannan hukuncin wa mimma yubayyinu zalika daga cikin abin da ke bayani akan haka in ji malam ya ce annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja bi nasi ai manzo Allah ya fita da mutane ina manzo Allah da shi kare sai mai sallah ai ko amma ya fito da mutane ila musalla zuwa fili fa salla bihi kuma yi sallah tare da su kenan shi koyi kenan an gane fa sallu ma'ahu su ka suka yi sallah tare da manzon Allah fa ulima anna hadha at-ta'wil fasidun imam al-khattabi yace wannan tawilin da malaman malikiya da hanafiya suka bada akan wannan hukuncin gurbatacce ne ba dalili akai an gane sai ce wallahu a'lam Allah shine fi sani wannan ya kamata mu kana Allah ya raya mu insha Allah subhanahu wa zuwa majalisi na gaba sai mu tashi a ragowan bayanin da malam ya koro akan wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kuma in akwai tambaya a cikin karatun mu sai mu amsa in babu kuma insha Allah za mu takaita a cikin karatun da muka yi sai mu yi sallah Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa alaikum assalam ga'ib ba na ga lokacin da wannan ya kasu tsohon shugaban egypt na'am na ga an yi a kuskure ne a daidai ba ne haka shi nan karatu muka yanzu ko cewa ba a yi in dai an mai ya mutu a garin da akwai musulunci a yi abin da ya tabbata ne sa manzala yawa man najashi saboda ya mutu cikin kafirai shi kuma ya mutu cikin waye musulmai yan uwansa don haka ba daidai ba ne an gane na'am wa alaikum salam na na sujjada ana yi kama uku ana yi so biyar ana iya yi so bakwai na Uthman yana yin ma har so bakwai ina fata an gane har ma daga cikin fikihun da malamai suke faɗi a cikin fikihun sallah fiqhu salah shine liman idan yayi so biyar kaga ma mu zai iya samu yayi so uku amma idan liman yayi uku ma mu ba zai iya yin guda uku ba yana rubuta tafiya ko kaga dole zai riga ya dago kai baka ma yi ukun ba amin ji wannan yana daga cikin fiqhun bin sallah amin ji baka amma kaga saboda mu mun kusa har minit din da muke sallah muke irga liman limamin ya cika tsawaita sallah an gane daga cikin fiqhun sayyidina Usman yakan yi bakwai saboda mamu ya samu yi an gane shi sa ka fito cikin fito ana so ya yi uku a ya yi biyar a bakwai idan ya yi biyar kaga insha Allah shi ma mu zai iya samu ya yi ne guda uku in ya yi bakwai ko ma mu zai iya kara har da addu'a ko da guda ne ka fahimci wannan Allah ya samu dace eh shi ne magana yi a cikin kasa da uku ba sai dai kai ma mu idan kai kasa da uku saboda liman ya daga shi kenan sai hakura inda daman an ce kai koyi da liman ne ka zauna kamar inda wasu zaka ga sun tafa ah, ya ce wai wannan ba daidai bane shi ba liman na dagowa kawai dago eh ya daga kawai ka daga amma ka ce a ah, sai ka karasa ba daidai bane ya zo uku ya zo biyar ya zo kuma a bakwai yawa na'am na'am na zo zan

wannan muna fata an gane za a ga waye Allah ya yi da shi tsakaninmu amince wannan ni da kai za a ga waye Allah ya fi yadda da shi a lokacin da ya mutu ai ba a gane mutum mutum ne sai ya ne sai bayan fayi da rai ko yawa haka maganin imamu ahmad ne eh to ranar da ya rasu ranar da rasu mutane dubu goma yahuda suka musulunta imam ahmad <laughs> ka gane dalilin mutuwarsa mutane dubu goma suka musulunta harama mana kuma aka zo neman sa kawai zai ba da takalmansa ne ya ce a daki aljani da shi kawai shi kenan sai ya fita ba magana rukuya alama karama ce ta tsoron Allah a'a imam Ahmad takalminsa kawai za a zuwa ce aljani ga takalmin imam Ahmad ana ya gudu kenan ba zai kara dawa ba kai kuma ka zo ka ta tilawa aljani yana dariya bai ma iya ba <laughs> eh to ai alaka alaƙar mutum da Allah shi ne Allah ke yi ma mutum an gane? yawa ne eh, ku je ku karanta karamatul auliya da imamu khallal sannan kuma karamatul auliya na lalaka yana da karamatul auliya za ku gani sannan ku je ku karanta ah, hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya na imamu ah, abu nu'aym za ka ga yanda bayan Allah darajar da suke a wannan amwalu suna ne yawanci zai ka ji su ba zana cewa ba san ka je ka ga karama ta gaske ba ta boge ba ba Allah ya yi wa bayan Allah na nagartattu tun daga kan sahabbai hatta bi atba'u tabi'ina da sauransu yanda Allah ya daraja su da kimar da suka samu eh har ne takwas bakwai zuwa na takwas in ka kauce ɗari bakwai kana shiga wani ka shiga na takwas eh, daga ɗari shida zuwa sama da ana kira shi ne akan ƙarni na bakwai daga biyar zuwa sama ana kada ya shi akan ƙarni na shida haka haka da na bakwai haka duk babu hukunci wanda kake a nafarilla haka za ka yi a nafila wannan astaghfirullah astaghfirullah da kake so uku ko Allahumma anta salamu minka ke nafila yanda kake a farilla haka za ka yi a nafila babu banci amma da yawan mu'ai muna kuskuren na ba yi ana zama na zama goye ta jiru bil ardu ya ga muke yi a daidai bane yadda kake a farilla haka ake a nafila babu banci ce sallu kamar ra'aytumuni usalli babu banci tsakanin nafila da farilla ba ta ɗaya ba mala bakar kai na'am na'am na'am na'am na'am eh sai ka tashi bayan da za ka yi tunda maza Allah ce ma ju'ila al-imam li yutamma bi an sanya maka liman take da shi fala takhtalifu alayhi kada ka saka mai saboda haka Allah ba zai kama kan wannan dalilin ba an gane ko mala abakar ai kuma mamun ku ne matsalan eh saboda mamu suna inda minute da liman yake sallah ba so na mutane ke canza sallah in suna ji ah wani ne sai a shafa na na fata an gane saboda kawai ya fi so ya je a yi mai shaf shaf ya kara gaba shi ba wai damuwar Allah ya karɓa masa ba ne. a'a shi dai in za a mai yanda yake so a yanda Allah ya ce ko yadda manzo Allah ya karɓa da ne matsalar mu na'am a'a ai matsalar liman za a tsinkayar shi kuma mafi galibi limaman mu suna yi ne saboda mamu yanzu kaga wani lokaci liman zai ga ah bai da fasinja mamu kenan duk sun gudu me dalili an cewa ya cika tsawaitawa kuma highest in ka bincika duk limamin da ka ji ana complain yana tsawaita wallahi sallar ba ta wuce minti goma haka ne amma za ka yi a ta korafi maximum kenan yawanci har kuskuren da muke samu kenan amma wani lokaci sojiya ne dai ke eh. bana ban saurin karatu eh. limamai wajen karatun fatina ana sauri gaskiya ne gaskiya ne wannan ba gaskiya ne haka ne gaskiya ne ba sa yin shi kamar yadda suke yin shi in suna rattala shi haka ne kuma kuskure ne ana so ka yi shi duki duki yadda kake yin shi tartilan haka kuma lokacin da kake asirce ma haka za ka yi shi eh an gane duk wannan yana daga cikin matsalolin mu fa imamin da limamin duk akwai matsala an gane dole sai mun gyara shine fa'idar mu gyara kurakuranmu don mu tsira eh eh na'am eh. <laughs> baya kashe kowa ai ana so a kada su ne kamar yadda ɗan fulani ke kaɗa sa zuwa abin da to haka za ka su shi ne dalilin ko hmm. ta lokacin mu ba Na. eh eh eh eh ana gajiya <laughs> a'a ana maimaita ta ne kana miskinun anta ba wai ya a akan haka ba in kana sannan fila, in ga dama za ka yi ɗari kana ba ta ka gani? yanzu ga wani fikihu da mutane da yawa misali kana so ka yi sallan dare kana so ka yi awa in kana sallan nan amma ba baka haddace ayoyi da yawa ba wanda zai iya kai ka awa ɗaya ka haddace daga alamtar kaifin ne zuwa nasi sai ka ɗauka daga alamtar kaifin nan zuwa nasi kana direwa zuwa nasi sai ka ƙara dawa alamtar kaifa sai ka ƙara direwa zuwa nasi sai ka ƙara koma alamtar kaifa sai ka ƙara zuwa zuwa nasi sai ka ƙariya kai awa ɗayan nan sannan sai ka ruku ina ba ta gane wannan duka a nafila babu matsala yawa yanzu in na yi wannan dogon sujjadan a yana gani kila kana cikin wanda za su fara guduwa eh eh to ga gani to shine ai wannan nafila ne kuma a lokacin ana buƙatar addu'o'i sai kai a nafila sallar kana na nafila za ka iya yin sujjada kai addu'a abin da kake so ka gaya wa Allah a farilla ana yi amma ba a tsawaitawa saboda mamu ka gane yawa amma nafila kaga kai ne kake yi sai ka yi ba matsala Allah ya sa mu dace mu hakuri da tambayoyi idan Allah ya kai mu gobe sai mu daura akan an su tambayoyi ko insha Allah subhanahu wataala wanda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka kuskure Allah kuma ya yafe mana ya gafarta mana zunuban mu jaraba da muke ciki a wannan yanki namu ana roƙon Allah subhanahu wataala ya kanye mana shi ya musanya mana da mafi alkhairi kuma ci wato wannan jarabawa da musanya mana wannan fitintunu da zaman lafiya da aminci duk wanda yake nufin mu da sharri da fitina da kuma makirci a wannan kasa mu Allah kafi mu sanin sa kai mana maganin sa duk wanda yake nufin mu da alkhairi a cikin wannan kasa mu Allah kafi mu sanin sa ka sadar da shi ga wannan alkhairin kuma ka amfanar da mu da shi gaba ki shugabannin da ka azarta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa su ka sanya musu kunanmu da tausayinmu a zukata su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma ka sa mana wato kaunansu da tausayinsu da biyayya gare su akan dokar da bai saba wa dokar ba sai musu addu'a da mutu su gaba kiya mu gudu mu tsira gaba kiya mu fada cikin aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk